فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون sai muka ce da su ku doki wanda aka kashe da wani sashe na saniyar da aka umarce ku da yankawa saboda Allah zai raya shi ya faɗa muku wanda yake san sai suka aikata ya ba su labarin wanda yake san to irin wannan raya matacce haka Allah yake raya waɗanda suka mutu ranar alkiyama yana nuna maku dalilan da suke bayyana ikonsa ko kwa hankalta ku yi imani na gaskiya da Allah maɗaukakin sarki.